يوم يقول بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fadi da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta laraba wanda yau ita ce ranar goma ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara arba'in, yau ita ce ranar sha biyar ga watan biyar shekara ta da goma sha 2019 Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan ‘yan uwa ba a mance ba a jiya mun tsaya ne aya ta ɗari da da biyu a cikin suratul bakara mun tsaya aya ta ɗari da da biyu. a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 143 fadin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillah yi mana bayani dangane da canjin alƙibla da aka samu daga kallon baitul maqdis aka dawo kallon ɗakin ka'aba duk bayanan da za mu je dangane da abubuwan da aka faɗi na imanin wanda ya karɓi abin da Allah ya hukunta wannan mun riga mun ji shi a baya sai Allah ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata yadda kuka ga mun juyar da alƙiblar kudin nan Allah ta'ala ya ce haka nan dai mu ne muka sanya ku kuka zamanto al'umma zaɓaɓɓiya al'umma zaɓaɓɓiya litakunu shuhada a alan nas dan ku al'umman nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zamanto ku ne shaida akan sauran al'ummomi sun bi Allah ko ba su bi ba sun bi manzansu ko ba su bi shi ba ku wannan al'umma ku ne shaida akan waɗancan wa yakuna rasulu alaikum shahidan kuma manzo ya zama mai shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alƙiblar da kake akan ta ba wannan ɗaki na Ka'aba da ka koma dubawa illa lina'lama man yattabi'ur rasula mun yi haka ne domin wanda yake bin manzo ya bayyana cewa wane ne bin manzo ne idan wani hukunci ya zo sai ya bambance tsakanin na Allah da wanda ba na Allah to Allah ya kawo wannan hukuncin dan a gane waye ke bin manzon Allah waye kuma zai saba wa manzon Allah mimman yanqalibu ala aqibai waye zai juya akan digadigansa waye zai koma baya yayin ridda wa in kanat lakabirata duk da cewa wannan hukunci kana kallon wata alqibla wata da watanni a dawo a ce ka baro nan ka dawo ka kalli wata wannan hukunci yana da nauyi inji Allah abu ne mai nauyi a cikin rayuka illa alal na hadallahu sai akan waɗanda su Allah ya shirye da su wanda Allah ya shirye da zuciyar shi baya ganin wahala ta karɓar dokan Allah illa alal hadallah aikin da kuka yi a baya wama kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar da imaninku ba da ayyukan da kuka yi inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah ta'ala dangane da sha'anin mutane gaba daya Allah mai jin kai ne kuma Allah mai tausayi ne babban malami ibn al-ha'il a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an ya dauko kalmar da aka ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan domin kalmar wasatu ba iya tunanin kamar tsakiya ne ko ko ba haka ba wasat a ce tsakiya yace abinda ake nufi da wasatan yace adalan khayaran haka nan muka sanya ku al'umma mai adalci madaidaiciya khayaran zababbiyar al'umma bi ma'ana bilugati lugati quraish yaran quraishawa idan suka ce wasatan suna nufin khayar ko suna nufin adalan madaidaiciya al'umma qala awsatuhum sada a'daluhum fadin Allah ta'ala qala awsatuhum alam aqul kaga idan ka dauko wannan aya ka kawo awsatuhum anan a'daluhum akhyaruhum wa a'daluhum wanda ya fi su adalci wanda ya zama zababban cikinsu wanda ya fi su kusa ga Allah ana ganewa nan ba na tsakiyarsu ba yaya da kane da kaninsa na a'a to ba na tsakiya ba a adaluhum wanda ya fi su daidaituwa wanda ya fi su kimtsuwa imamu shagidi a cikin adwa'ul bayan fi izahi alqur'ani bil yake cewa faɗin Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan shi ma da ya tashi fassara wannan aya yace ai khayaran adulan haka Allah ya sanya ku al'umma zababbiya al'umma madaidaiciya wa yadullu li anna al-wasat ko al abinda yake ƙara tabbatar da wannan idan aka ce alwasaɗa ana nufin al al'adu, ana nufin zaɓaɓɓe. ana nufin madaidaici wanda yake kan daidai yace ayar da ke ƙara tabbatar maka da wannan magana fadin Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'ala da yace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan malamai suka ce abinda ake nufi da haka din shine zababbu al'umma madaidaiciya saboda Allah ta'ala a cikin suratu ali imran aya ta 110 Allah ta'ala ya yabi wannan al'umma ta annabi Muhammad yace kuntum khayra ummatin duk al'ummomin da aka yi gaba ɗaya ku al'umman manzan Allah ku ne mafifitansu kun fisa sa wanda Allah ta'ala ya yi shi cikin al'ummar annabi Muhammad ya ƙara gode wa Allah domin Allah ya sanya ka cikin mafificiyar al'umma domin Allah da kansa ya ce kuntun khaira ummatin ukuri lin-nas wanda Allah ya faɗi daga cikin abin da ya sa muka zama al'umma mafificiya da amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah tun da mu ne al'umma mafificiya to mu ne al'umma zaɓaɓɓiya kenan khayaran mu ne al'ummar da tafi daidaituwa domin alƙur'ani ne ya faɗa ka. Allah ta'ala ya ce ku wannan al'umma ja'alnakum ummatan wasadan mun sanya ku al'umma madaidaiciya al'umma zaɓaɓɓiya kai mun sanya ku khayra ummatin ukhrijat lin nan, ku ne mafi alkhairin al'umma wanda aka fitar wa mutane imam shankidi da ya tashi fassara fadin Allah ta'ala wa yakuna rasulu alaikum shahidan ku ku zamanto sheda akan mutane sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama sheda akan ku lam yubayyin huna hal huwa shahidun alaihim fid dunya shin manzon Allah zai zama sheda akan mu ne a nan duniya kaga anan Allah bai yi bayani ba awil akhirah Koko ko manzan Allah zai zama shaida a kanmu ne idan an tafi lahira a nan duniya ne zai mana shaida ko a lahira ne zai mana shaida shine malam yace lakinnahu bayyana fi mawdi'in akhar Allah yayi bayani a wata ayar daban annahu shahidun alaihin fil akhirah wannan shaida ta manzan Allah gagaruma shaida shaida mai girman gaske wannan shaida manzan Allah zai yi ta ne a lahira akan al'ummarsa waɗanda suka yi imani shi muna gane haka ta hanyar faɗin Allah ta'ala fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin kaifa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فبام لاباري a lokacin da muka zo wa kowace al'umma da wanda zai yi shaida a kanta kowace al'umma Allah zai tashi manzanta ya tambayi manzan cewa ka isar musu da saƙon Allah mun zo wa kowace al'umma da wanda zai shaida a kanta sai Allah ta'ala ce waji ina bika ala haula'i shahidan muka zo da kai mai yin shaida akan waɗannan suwaye waɗannan mu ne al'umman manzo Allah domin haula'i ismul ishara ne ko li jam'il mudhakkari wal muannath ma'an kuma al-qarib li jam'il mudhakkari wal muannath ma'an al-qarib waɗannan waɗanda ga su kusa waji'ina bika ala haula'i shahidan mu zo da kai kana mai shaida akan waɗannan wannan al'ummar taka to abin da ke tabbatar da wannan shaida ranar tashin alkiyama ne sai Allah ta'ala ce yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa aqawu rasula a wannan rana ta alkiyama waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka kafirce wa Allah kuma suka saba wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan rana za su yi burin law tusawwa bihimul ard ina ma Allah ya daidaita su da ƙasa a wannan rana kafiri yake fatan ina ma Allah ya maida shi ƙasa ina ma Allah ya shafe shi ya zama yau ƙasa za a maida shi kamar yadda za a maida dabbobi a maida shi ƙasa ya huta Allah ta'ala ya ce wala yaquluna Allah haditha duk wata magana da Allah yake nema a wurin su su fadi to ba sa iya yi wa Allah ƙarya wannan rana domin ko da an yi ƙarya to sai Allah ya maida hannaye suna magana sai Allah ya maida gangan jiki yana magana sai Allah ta'ala ya sa su suna shaida a kansu to dan haka wannan shaida da Allah ta'ala yake cewa wa yakuna rasulu alaikum shahidan wannan ita ce shaidar da za a yi ranar tashin alkiyama wanda manzo sallallahu alaihi wasallama za a zo da shi ya bada shaida akan mu Allah ta'ala wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqiblar da kake kallo da kana sallah ba ta baitul maqdis illa lina'lama sai domin mu san ko domin mu gano ana fahimta domin mu san ko mu gano malam yace zahiru hadhihi al-aya idan mutum ya kalli wannan aya kada ya tawahhamu minhu al-jahilu wanda yake da jahilci game da sanin Allah ma'ana jahilin wanda ya kwato ya bar kansa nesa da Allah wanda bai san Allah ba tunani na iya zuwa masa cewa annahu ta'ala yastafidu bil ikhtibari ilman lam yakun ya'lamu yanzu Allah ya yi jarabawa ne ta hanyar jarabawan ne Allah zai gano wani abu wanda da bai san shi ba ana gane waye idan mutane suna zaune a zahiri kowa na Allah ne ana fahimta a zahiri kowa na Allah ne amma shi Allah ya san nashi ya san wanda ba nashi ba idan Allah yana so a gano na Allah da wanda ba na Allah ba sai Allah ta'ala ya kawo ta jarabawa ana gane da an yi jarabawan nan kowa sai kalar sa ta bayyana sai kawai ayi walqiya kowa a ga irin rigar da ya sa ana fahimta a gane waye wannan a gane waye wannan Allah ta'ala yakan kawo abubuwa ne na jarabawa tsakanin mutane a lokacin ake gane na Allah a lokacin ake gane dan tawaye to Allah ta'ala da yace illa lina'lama sai domin mu gano to wanda ba shi da ilimi shi ne lai aljahil wanda ya jahilci Allah ya iya yin tsammanin Allah ya yi jarabawa ne dan ya gano abin da bai sani ba maganar kuma ba haka take ba subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira Allah tsarki ya tabbata gare shi Allah ya wuce ya gano abinda bai sani ba Allah ta'ala ya wuce haka wannan tunani to tunani ne mummuna ga Allah tabaraka wa ta'ala bal huwa ta'ala alimun bi kulli ma sayakunu qabla an yakun shi Allah ta'ala masani ne game da komi da zai kasance nan gaba kafin ya kasance duk wani abin da zai faru Allah ya riga ya sani yanzu ba wanda ya san abin da za a yi gobe ba wanda ya san abin da zai faru nan da sati daya ba wanda ya san abin da zai faru nan da wata daya ba wanda ya san abin da zai faru nan da shekara daya nan da filin alkiyama in banda abun da Allah ya gaya mana yaya abun zai gudana duk ba mu sani ba ana gane wannan ayi amma shi Allah ta'ala ya sani shi yasa ma wani lokaci sai dan pincino mana kadan daga cikin hoton alkiyama sai ya zube mana Ke ga halin da wani zai shiga a filin alkiyama in kana son irin wannan halin to ka zabi wannan hanyar ka ka tafi a kan kiko wannan ga irin hoton da aka dauko nashi in kana son irin wannan sura ta zamo a kan kafilin alkiyama to ka ɗauki irin wannan tsarin ka tafi a kansa irin hukumar shedan Allah ya ɗauko mana ita ya gaya mana idan an shiga wuta bala'i ya yi bala'i dan wuta suka koka shedan zai ce a ni ba ni na saku ba kaga Allah ya kawo mana sura suratin abubuwa daban-daban daban-daban Allah ta'ala ya kawo mana idan ba shi ya gaya mana ba to ba mu da masaniya akan abu kwara ɗaya da zai kasance a filin alkiyama amma shi Allah ta'ala yana sane da abin da zai kasance tun kafin ya kasance wa kada bayyana annahu la yastafidu bil ikhtibari ilman lam yakun ya'lamu Allah ya riga ya bayyana mana shi fa baya karuwa da wani ilimi wanda da bai san shi ba babu wani ilimi wanda Allah bai san shi ba da Allah ya ce illa lina alama sai dan mu sani Allah yana nufin ya sanar da bayansa su san halin kowa amma ba shi ne wanda zai sani din ba mm. jama'a muna gane wannan ba shi Allah bane zai sani Fi qaulihi jalla wa Allah ta'ala yi mana bayanin cewa baya ƙaruwa da wani ilimin da bai san shi ba da duk wani abin da yake ilimi Allah ya san shi don haka Allah ta'ala yake cewa wani ya batali Allahu ma fi ko wal yabtali ce duk abin da duk abinda Allah ya ɗora muku na wahalhalun yaƙi da jihadi da fuskantar kafirai Allah ya ce na yi wannan ne waliyabtali Allahu ma fi suduriku don Allah ta'ala ya jarabci abin da ke cikin zuciyarku idan Allah ya kawo jarabawa nan yake gane mai haƙuri da mai raki nan yake gane mai gaskiya da mai ƙarya dan yake gane duk abin da Allah yake so ya gane sai yace wali yubahisa ma fi qulubikum domin Allah ya bankado abin da ke boye cikin zuciyarku da ba a san wani kaza bane sai da wani abu ya faru sai Allah ya bankado abin da ke tsakiyar zuciyar shi abin da ke cikin zuciyarsu sai Allah ya bankado shi wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abubuwan da suke cikin zukata saboda Allah ya san zuciyar wani ba ta da kyau Allah ya san zuciyar wani tana da kyau sai Allah ta'ala ya ajiye jarabawa ana yin wannan jarabawar ita ce za ta bankado zuciyar kowa kamar yadda ya faɗi cikin suratu ali imran aya ta 154 Allah ta'ala ya ce shi masani ne na abubuwan da ke cikin zukata bayan ya ce liyabtaliya wannan mala ya ce dalilun qati'un wannan dalili ne a yanke ala annahu lam yastafid bil ikhtibar shay'an shi Allah baya karuwa da sanin wani abu domin yayi jarabawa a'a sai dan ya bayyana wa bayansa wanda da lam yakun aliman bihi subhanahu wa ta'ala an zalika uluwan kabira li'anna al-alima bi zati suduri domin Allah wanda ya riga shine masani ya riga ya san duk abubuwan da ke cikin zukatan bayi ghaniyun anil ikhtibari bai buƙatar yayi jarabawa kafin ya gano jama'a muna gane wannan manzo sallallahu alaihi wasallama bai san abin da ke zuciyar bayi ba dan haka da ka zo ka ce manzo Allah kai imani sai ce to shike kana zuwa ka ce kai imani sai manzo Allah ya karba saboda shi manzo Allah bai san gaibu sai da Allah ta'ala ya fara tona asiri misali munafukai da suke zuwa suke sun yi imani alhali ƙarya suke sai Allah ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu munafikai suka zo wurinka qalu za su ce nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzon ka ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazib Allah ya san ƙarya suke kenan Allah ya riga ya san ƙarya suke manzon Allah ya san ƙarya suke shi bai sani ba amma Allah ba kenan Allah alimun ne bi zati sudur Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fi hayatihi وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة فأنفه جهنم أخذته العزة بالإثم tabaraka wa ta'ala ce wa minan nas daga cikin mutane man yuci buka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda magana shi ya iya magana sai zo siriyan siriyan ya ta bayani yuci buka qawluhu fil hayati dunya wa yushiru Allah ala ma fi qalbi Allah ya da ya san abin da ke cikin zuciyarsa ya san wa huwa ala kulli ba kowa bane face maki Allah yake ga manzansa ba kowa bane face maki wa idza tawalla idan ya bada baya daga majalisin da kake karanta da addini sa'atul ard yayi ta yawo a bayan kafali su da fiha yana fadin munanan maganganu yana aje gulma can yana aje fadi sa'atul ard yusi da fiha wa yuhlika al harfa wal nasl yana lalata duk wani abu na ainihin amfani da kuma ainihin wato nasaba yana kokarin suka wannan a'a wannan an yi aikin kenan anan shine manzo sallallahu alaihi wasallama bai sani amma Allah ba ya sani halayensa da Allah yake fadi wa idza qila lahu taqillah in aka ce mai kaji tsoron Allah sai ga ya fi karfin a ce mai yi tsoron Allah akadallu ah, izzatu bil ismi kaga wannan sai Allah ya kawo alamar munafikin dan a gane shi idan Allah bai yi haka ba kaga ba za a gane shi ba shi Allah ba shi yake so ya gane shi ba dan shi ya gane shi ya san shi amma mu yake so mu gane shi jama'a muna fahimta wannan anan da Allah ta'ala ya ce mun juyar da alqibla wanda kuke kallo da muka maida ko ta alqibla don mu gane bi ma'ana don mu ganar da ku wane ne na Allah wanda duk inda aka juya yana tare da manzon Allah waye kuma zai ba manzon Allah baya Allah ya ce dan haka muke dan a gano waye yake bin Allah Allah ta'ala ya ce huwa a'lamu bikum iz ansha'akum wa iz antum ke ƙara tabbatar maka da cewa Allah bai buƙatar ya mana jarabawa kafin ya gane mu mu bayansa Allah ya ce huwa a'lamu bikum shi Allah shi yafi kowa sanin ku iz ansha'akum domin shine ya ainihin kage halittar wanda ya kage halittar mu to yafi kowa sanin huwa a'lamu bikum ba alimun bikum ba huwa a'lamu bikum shi yafi kowa sanin ku don me iz ansha'akum domin shine ya kago ku wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum lokacin da kuke yalla uku yan jarirai a cikin cikin uwayenku mata ana gane wannan yi kuna cikin ku mata Allah ya dage halitta sai Allah ta'ala ce to tunda ya san ya shi ya halice mu kuma ya fi kowa sanin mu fala tuzakku anfusakum kada ma ku tsaya kuna tsarkaka kawunan kuna cewa ni na kwarai ni na ni mutumin kirki ne Allah ce kar ba ku ba kanku wahala huwa a'lamu bima nistafa kuma Allah shi yafi kowa sanin mai jin tsoron sa ana gane wannan kaga wannan ya tabbatar da Allah shi yafi sanin mu bai buƙatar yayi jarabawa dan ya gano wani abu game da mu amma yayi jarabawar domin mu bayi mu gano abin da ke tafiya don haka fadin Allah ta'ala eh, walahum a'malun min duni zalika laha amin walahum min duni zalika hum laha tayyib fadin Allah ta'ala cewa su al'umma ko mafiya suna da wasu ayyuka da suke aikatawa banda wanda ake gani wanda suke aikata su wanda kaga duk wannan yana nuna Allah ya sani idan ka biyo kissar abinda mutum zai je ya aikata mu an umarce mu mu yi wa mutum hukunci da me da zahiri Allah ta'ala shi ya san ne wannan azumin da muke yi Allah ya ce mala'iku ya hutashe su wa sai sun rubuta komai ba saboda mu domin Allah ya san mai azumi kadai hmm. ba wanda ya san mai azumi sai Allah amma mu a zahiri ba ruwanka kowa mai azumi kuna bayyana a zahiri kowa mai azumi amma Allah ya san kadai ne yin azumi shi kadai ya san shi don haka Allah ta'ala ya ce fa fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya bayanun azimun li jami'il ayati akwai bayani mai girma dangane da dukkan ayoyi allati yadhkuru Allahu fiha ibarahu li khalqihi wanda Allah ta'ala yake bayanin jarabawar da yake yi ga halittunsa wa ma'ana ma'anar illa na'lama ai ilman yatarattabu alaihi thawabu wal iqabu dan mu sani irin sanin da zai cancanci lada ko ko ukuba ana ganewa sani idan mutum ya cancanci ukuba a lokacin zai bayyana ya saba wa Allah sai a mai ukuba idan mutum ya cancanci lada a lokacin zai bayyana ya cancanci lada sai a bashi lada din to dan haka muka yi wannan wala yunasi annahu kana aliman bihi qabla zalika kuma wannan baya kora Allah ya sani kafin nan wa fa'idatul ikhtibari amfanin da ake samu idan an yi jarabawa zuhuril amri lin nas al'amara su bayyana qarara ga mutane yabtaliya ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum amma alimun sirri wa najwa Allah masanin sirri da abin da aka yi a keɓe fa huwa alimun bi kulli ma sayakunu Allah shine masanin duk abin da zai kasance kama la yakfa kamar yadda wannan ba koyayyen abu bane Allah ta'ala ce la ya ya'zubu anhu mithqalu dharrati la azubu anhu mithqalu azabtar da mu mu kuma bayan sa musallama Allah ta'ala ce la ya'zubu anhum misalu zarrati wani abu ko da kwayan zarra ne baya fakuwa baya boyuwa ga Allah jama'a muna gane wannan yanzu mu akwai abin da ba za mu iya gani ba dan kankantar sa Allah ya san da shi kuma Allah bai mantawa kamar yadda zaka je kai ajiya dakin ka ka manta wata rana kana buɗe buɗe kawai sai ka gace ah kaga na manta da wannan to kai ne kake mantuwa da amma Allah baya mantuwa duk abinda Allah ya halitta ya san da shi baya mantawa da shi kuma baya fakuwa daga cikin ilimin Allah kenan wanda ya kasance haka kaga baya buƙatar sai ya bincike ka dan ya gano wani ilimi har yanzu dai malaman suna ta kokarin dora mu akan abin da yake daidai dan aqidan mu ta kyautatu fadin Allah ta'ala man yattabi rasula dan a gano wanda zai bi manzon Allah wannan an karanta an riga ashara ila anna rasula muhammadun sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi Allah ta'ala ya riga ya yi ishara cewa a gano wa yake bin manzo to wani manzon daga ciki to a cikin wata aya sai Allah ya bayani cewa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala a ci gaba yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma ja'alna al-qiblata kunta alaiha ba mu sanya alƙiblar da kake kanta ba a da illa na alama sai ce li anna wannan maganar dahu ana yi ne ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk malamai sun yi ijma'i cewa da manzan Allah yake kowa ya yarda cewa da wake da manzan Allah yake Imam qasimi da ya tashi fassara wannan aya a cikin littafin na tafsiri mahasinu ta'wil yake cewa ai kama hadaitukum ko kama hadainakum ila qiblatin hiya awsatul ibali kamar yadda muka dora ku akan alqibla wadda ita ce mafi daidai daga cikin alqibloli gaba daya wa afdaluha kuma ita ce mafi ficiya yadda muka ba ku mafi ficiyar alqibla to haka muka sanya ku ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma mafi ficiya ana ganewa mu ne al'ummar da aka ba mu mafi mafificiya mafi daidai mafi dacewa to kuma sai Allah ya sanya mu al'umma masu fifiko akan sauran al'ummomi gaba daya shuhada shuhada alal nasi dan ku zanto masu sheda akan mutane ranar tashin alkiyama an samu hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah wa ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi sallama ya ce ranar tashin alkiyama yud'a nuhun yawmal qiyamati Allah ta'ala zai gayyato manzansa annabinsa annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa yaqulu labbaika wa sa'daika ya rabbi karbawanka ya ubangiji annabi nuhu zai taho yana mai karba kiran Allah fa yaqulu sai Allah ya tambaye annabi nuhu hal ballagta shin ka isar wa al'umma kada sakon Allah ka karanta musu wane ne ubangiji ka karantar da su tauhidi fa yaqulu na'am sai annabi nuhu yace ya Allah na isar da sako abinda ka tura ni in gaya musu na gaya masu fa yuqalu li ummatihi sai Allah ya tambaye al'umma annabi nuhu yanzu an tambaye annabin su a gaban su ya bada shaida cewa ya isar musu ko to sai Allah ya tambaye al'umma kuma fa yaqulu ta ce hal ballagakum shin wannan bawa na Allah annabin Allah manzan Allah ya zo muku ya isar muku da sakon Allah fa yaquluna sai mutanen annabi nuhu sai su ce ma atana min nadhir ya Allah mu ba mu taba ganin wani dan dan gargadi ba mutanen da suka kibin manzan Allah akai musu ruwan tufana aka halakar da su ai kada su suka fi kowa sanin an turo manzo amma saboda rinto saboda jahayya irin ta dan adam sai su ce ya Allah mu ba mu taba ganin wani mai wa'azi ba mai wa'azi a ba mu bane ba mu bane a dai duba ina jin wasu ne a duba ne su ce ba su taba gani ba nan take su karyata fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce man yashhadu laka to kai annabi nuhu wane ne shaidarka fa yaqulu sai ya ce muhammadun wa ummatuhu sai ce shaida na annabi muhammad da al'ummarsa domin ya Allah ka ba su labarin yadda muka kare duk abin da ya faru tsakanina da su ya Allah ka gaya wa manzanka annabi Muhammad ka gaya wa al'ummarsa su ne shaida na ya Allah fa yashhaduna annahu qad ballaga al'ummar annabi Muhammad sai su bada shaida lallai annabi Nuhu ya isar da sakon Allah shine ma'anar fadin Allah wa yakuna rasulu alaikum shahidan manzo ya zama shaida akan ku fadhalika qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma zababbiya litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zama masu sheda akan sauran al'ummomi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahidan ku kuma manzo ya zama sheda akan ku yanzu bayan mun sallami annabi nuhu alayhi salatu salam mun ba da shaida cewa ya isar da sako to mu ma muna buƙatar shaidan manzon Allah akan to dan haka wannan hadisi yana cikin littafin sahihul bukhari hadisi na 3339 hadisin ya zo cikin takhrijul musnad hadisi na 11283 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 6477 haka nan ya zo cikin sahihu ibn hadisi na 3476 wannan shine abin da zai faru ranar tashin alkiyama wanda mutanen annabi nuhu za su yi musu cewa Allah bai aiko musu manzo ba yayin da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ta da shaida lallai Allah ya aiko manzo saboda Allah ta'ala ya ce litakunu a 'alan nas dan ku shaida akan sauran mutane sauran al'ummomi al-imam ibn kathir a cikin tafsirin sa tafsirul qur'anil azim yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas ya tashi fassara wannan aya yace inna ma hawwalnakum ila ila qiblati ibrahim alayhi salam bima'ana Allah yana gaya mana cewa ya juyar da mu ne daga waccan alqibla wanda yahudawa ke kallo banu isra'ila ya dawo da mu alqiblar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam waqtabarna halakum muka aini wato waqtarna halakum muka zaba maku wannan alqibla linaj'alakum khiyaral umami Allah yayi haka ne dan ya sanya ku ku zamanto zababbu cikin al'ummomi gaba daya litakunu yawmal qiyamati shuhada'a 'alal umami kuma ranar tashin alkiyama a tambaye ku sheda akan sauran al'ummomi ku ba da sheda li'anna al-jami'a mu'tarifuna lakum bil fadli domin al'ummomi gaba tun daga zamanin annabi Adam har zuwa lokacin annabi Isa gaba sun yadda cewa mu mun fi su falala ana ganewa ko kalmar da Allah ya ce alwasatu hahuna alkhayaru wal ajwad zababbun al'umma mafiya nagarta kama yuqalu kamar yadda akan faɗi cewa quraishun awsatul arabi nasaban wadaran quraishawa wato su ne mafiya kyawu a cikin larabawa wajen nasaba da kuma dangantaka su ne zaɓaɓɓu duk a larabawa gaba ɗaya, ba ƙurashawa, su ne mafiya su ne zaɓaɓɓu wanda inda za a tambaye ka a ce misali a cikin Hausawa su waye zaɓaɓɓu a tambaye ka a cikin kaza su waye zaɓaɓɓu idan aka ce a cikin larabawa su waye su ne ƙurashawa kabilan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai khairuha sune mafiya alkhairi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasatan fi qaumihi shi ko manzon Allah shine mafi alheri cikin jama'arsa kabilar sa ita ce mafi alheri a cikin kabila kuma shi shine mafi alheri an gane wannan ayi duk wani dan asali bai kai manzon Allah asali ba ana ganewa ayi manzo sallallahu alaihi wasallama nasabarsa da ta zagayo daga mahaifinsa ta zagayo daga mahaifiyarsa sai ta hade akan kakansa da ta hade sai ta miƙe ta koma asali ta koma gidan annabi ibrahim duk a larabawa ba wanda ya kai manzon Allah asali larabawa gaba daya a cikin qurayshawan ba gaba daya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama asali dan haka akan ce wato shine asharafuhum nasaban yafi su daukaka wurin nasaba daga ciki akan ce as-salatul wusta ku kiyaye salloli hafizu ana salawati wa salatul wusta nan fa ba ana nufin sallah ta tsakiya ba da Allah ya ce ku kiyaye salloli musamman salatul wusta me ake nufi da salatul wusta allati hiya al-fahiya afdalus salawati salla mafificiya wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga mana ita ce sallar asar lokacin da malaiku suke canjin aiki wanda ba a tafi da sunansa ba al'asar ba, a tafi babu sallar shi daya wanda za su zo gaba za su fara recording ne daga sallar magriba dan haka Allah ta'ala ce hafizu ala salawati ku tsare salloli gaba da sai ce was salatil wusta kaga nan ba sallah ta tsakiya ba a'a sallah mafificiya ana gano na shine was salatul wusta sallah mafificiya to akan faɗi wannan shi yasa da Allah ya ka tunda yaran su ne su bai ce ku kiyaye sallah ba da kuma afdalu salati a'a Sallah ya ce was salatu wusta domin kalman wasadu a wajen quraishawa yana nufin zababbe madaidaici mafifici to dan haka sai Allah ya ce musu was salatu wusta walamma ta'ala Allahu hadhihi al-ayata wasatan to tunda Allah ya sanya wannan ainihin wato Allah ya sanya hadhihi ummata wannan al'umma Allah ya sanya ta mafificiya al'umma annabi Muhammad khassaha bi akmali shara'i sai Allah ya kebe mu da mafiya kyawun shari'a duk al'ummomin da suka zo baya shari'ar mu ta musulunci mu a yanzu tafi sauran shari'o'in baya kyau ana gane ko wa aqwamil manahiji Allah ya ɗaura mu akan mafi miƙaƙƙen tsari wa auzahil mazahibi hanya mafi haske hanyar da muke akai wallahi jama'a da musulmi za su tabbata musulunci na shekara daya musulmi su aikata musulunci 100% na shekara daya malan duniyar ma tafiya ta sai ya canja tafiyar duniyar ma sai ya canja to amma ila mu tabbata musuluncin nan na shekara daya wannan shari'a da Allah ta'ala ya dora mu akai ita ce mafiya kyawun shari'o'i da Allah ya aiko bayan ƙasa baki daya shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa ko huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din wa ma ja'ala subhanahu ta'ala ya zaɓi wannan al'umma ya keɓe ta da mafi kyawun shari'a Allah ta'ala ce huwa ta baku. Allah shi ne ya zaɓe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini bi ma'ana Allah ya sauƙaƙa muku shari'ar abin da yake a wata shari'a idan mutum ya yi laifi ya kashe kansa ku sai aka ce ku ce astaghfirullah ana ganewa wa ma ta'ala alaikum fi dini min haram millata abikum ibrahim Allah ya dora ku akan hanyar babanku annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ya sanya muku suna musulmi daga annabi ibrahim ne aka fara kiran mu musulmi min qabal tun da can wa fi hadha a yanzu ma kuma ake ce mana ne musulmi li yakuna rasulu shahidan alaikum dan domin manzo ya zama mai sheda akan ku kaga wannan ayata ta mai mutuke ne ko bi yakuna rasulu shahidan alaikum dan manzo ya zama mai sheda akan ku wa takunu shuhada ala nas ku kuma ku zama masu sheda akan mutane kamar yadda muka ji a hadisin da ya gabata litakun ko wa takunu shuhada ala nas sai Allah ta'ala ce wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya da sallah ku bada zakka wa atasimu billahi ku rungumi Allah ku kankame Allah ku rike Allah sosai wa atasimu billahi huwa maulakum Allah shine majibancin ku fa ni'mal maula wanda Allah ya zama mai jibancin al'amarinka to ma dalla a ce Allah ne mai jibancin al'amarinka wa ni'man nasir ma a ce wanda zai taimake ka Allah ne duk wani wanda zai taimake ka in ba Allah bane to bai kai taimakon Allah ba to dan haka an samu hadisi daga Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara masa yadda hadisi ne mai tsawo wata rana an wuce da gawa mutane suna yabanta yace wato wajaba abinda ake fada ya tabbata akan ta an sake wucewa da wata gawa akai ta sukan mai gawar Umar dan Khattab yace wajaba abinda ake fadi ya wajaba akan ta sai suka ce wa wajaba ya amiral mu'minina menene abin da ya wajaba kan gawan nan ya kai sarkin musulmi qala yace qultu kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ni ma na faɗi irin abin da manzon Allah ya faɗi ana ganewa ai kenan magana ba daga gare shi ba daga wata ce daga manzon Allah yace ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin duk wani musulmin da ya koma ga Allah aka samu mutum hudu suka mai shaida ta alkhairi adakalahu Allahu jannata Allah zai shigar da shi aljanna mutum hudu amma ba shaida siyasa ba kuna ganewa ba shaida kiyayya ba ba shaida siyasa ba ba shaida irin ta ƙarya ba ta ganin ido ba shaida ta gaskiya illa man shahida bil haqq sai wanda ya shaida da gaskiya mutum hudu su tabbatar cewa wane na kwarai ne mutanen kirki adilai adili shine wanda alherin sai fi sharrin sa yawa a zahiri ne adi a samu adilai guda hudu mutanen kirki su ce lalle wani mutumin Allah ne mutumin kirki ne in aka samu guda hudu aljanna ta tabbata amma irin na 'yan siyasa mutum ya mutu ya cuci jama'a ya sace kudin su yi cuta ya lalata kasa ya haifar da matsala ya jawo an kashe mutane ya yi barna tunda shi yake da gidan TV da yan gidan TV sai a zo a samu wannan speaker ce to me za ka ce game da shi to sani na dai da wannan mutumin kirki ne eh, very good eh, kaza ai ta ƙarya wannan shaida ta siyasiya shaida ta siyasa ta ƙarya kafiri ya ce eh musulmi ya ce eh munafiki ya ce eh kowa ya ce eh shaida wanda take ta gaskiya an ba mutum shaida ne ba dan ana ganin idan ƴaƴansa ba ba dan ana ganin idan ƴan uwansa ba an faɗa tsakani ga Allah har cikin zuciyawa da mutum kirki ana ganewa in dai ka dace da mutum hudu za ka shiga aljanna in ji manzan Allah faƙulla sahabbai sai muka tambayi manzan Allah a lokacin muka ce wa salafatu ya rasulullah idan mutum uku ne kaɗai suka ba da shaida fa za a shiga aljanna kana sai manzan Allah ya ce wa salafatu ko da uku aka samu suka ba da shaida za a shiga aljanna sai muka ƙara tambaya muka ce ya rasulullah wa sunani ko da mutum biyu ne ma suka ba da shaidar za a shiga aljanna Ƙala sai manzan Allah ya ce, Wasulani, ko da guda biyun ne ma za a shiga aljanna. Sun malam na anil wahidi, daga nan muka ji nauyi, ba mu ce ko da mutum ɗaya ne, ana gadewa. Inda mu ne yau, wani zai ce ko da mutum ɗaya ne, sai ya dawo a rusa magana gaba daya Ai, tun da an ce hudu, aka ce uku, aka ce biyu, ai, alhamdulillahi, yanzu wace lalacewa za ta kai mutum ya mutu ya koma ga Allah ya rasa mutum biyu da za su ce shi mutumin kirkiri ai lalacewa ta kai akalla mutum biyu ai akwai matarka da ɗanka. ana ganewa ai idan matarka ta ce kai mutumin kirki ne a zuciyarta tana madalla da ka kaga an shiga uku ana ganewa ai ka san akwai mutumin da zai mutu matar shi tana jin daɗi saboda mugu ne A zalimi don haka a zuciyarta a fili ba za ta faɗa ba saboda ƴan uwansa da sauransu Allah ya ji ganshi ta ta kuka amma dai ta gode wa Allah da ya mutu ta huta domin daga cikin mutane akwai wanda in ya mutu shi ne ya huta don yana wa mutane wahala akwai wanda in ya mutu an huta shi ana ganewa yi kwanan nan ake zuwa da wata magana wasu bayan Allah ne mahaifinsu a rayuwa ya cutar da su ya cuce su fiye da yadda ba su tsammani har ya kai gaba ɗaya ba sa kaunar shi kai ittifaki suka yi tambaya suke rubutuwa ma cewa shin ya halarta su ba sa mashi addu'a abinda suke ya halatta wato in ma za su mai addu'a ba ta kirki za su shi ba dan haka idan suka yi shiru da bakinsu su ba su mai addu'a ba ya halatta saboda tsananin cutarwa cutarwa ta kai cutarwa ba abin aji bane kuma ba abin a maimaita bane abinda mahaifin yake musu a lokacin rayuwa halin da suka shiga cikin su akwai wanda suka samu tabuwa akwai wanda suka zo tu akwai wanda suka zama kamar mahaukata ga su saboda cutarwa mutum Allah ya bashi amana cinye amanar Allah to kaga amma tun da mahaifi ne kuma ba shirka yake ba ya muke yana musulmi ya shaida Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammad manzon Allah ne a matsayin ku na ƴaƴansa dole ku yi masa addu'a dole ku roƙa mai Allah ya masa idan ku ƴaƴansa ba ku yafe masa ba zai yafe masa ko da ƴan uwansa musulmi ne su yafe mashi domin Allah ya sauƙaƙa mashi bare kuma ku ƴaƴansa shine dalilin zuwan ku duniya ko me yayi muku sai ku hakura ku yafe mishi kuma domin Allah ta'ala yake yafe mu duk da bai kyauta ba amma a yafe masa kuma a cigaba da yi masa addu'a ma Allah ya sa shi aljanna abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce amma kaga ai an riga an yi abin da bai dace ba Allah ta'ala muke roƙon sauki so dan haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace mutum hudu ko mutum uku ko mutum biyu suka yi wa mutum sheda da alkhairi to wannan mutum zai shiga aljanna hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1368 hadisin yana cikin annawafihul adira hadisi na 81 ka duba sahihul jami'us sagir hadisi na 2740 fadin Allah ta'ala da yace wa ma ta'alla al-qiblata allati kunta imam ibnu kasir da ya tashi fassara wannan aya yace inna ma shara'ana laka ya muhammad at-tawajjuh awwalan ila baitul maqdis dalilin da yasa muka shar'anta maka farkon al'amari ya kai annabi Muhammad cewa da farko ka fara kallon baitul maqdis wato al-maqdis ko thumma sarafna ka anha ila al-ka'ba daga baya muka juyar da kai daga baitul maqdis muka maida ka kallon ɗakin ka'aba li yadhhara halu man yattabi'uka ويطيئك ويستقبل معك حيث ما توجهت ممن ينقلب على عقبيه domin Allah ya bayyana a fili yanayin wato waɗanda suke bunka har a zuciya suke yi maka da'a kuma za su juya da kai duk alƙiblar da ka juya idan ka juya ne Allah zai nuna maka waɗanda ke tare da kai da waɗanda dama kariya suke ana fahimta ai waɗanda ke tare da manzan Allah za su bayyana waɗanda ba su tare da manzan Allah za su bayyana ai murtaddan an dinihi wanda ya rinde ba addini wa in kanat lakabiratan ai hadhihi alfi'lati azimatan ala nufusi duk da cewa juyar da mutum yana kallon wata alƙibla yau a ce ya daina kallo yau daya ya koma kallon wata al'amari ne mai girma a cikin zukata illa ala allazina hadallah sai akan waɗanda Allah ya shiryar da su wato hadallahu qulubahum Allah ya shiryar da zukatansu wa aiqanu bi sidqir rasuli sallallahu alaihi wasallama kuma suna da tabbas akan gaskiyar manzon Allah ba sa shakka game da gaskiyar manzon Allah domin munafukai da ainihin mushrikan larabawa da yahudawa sun yi amfani da wannan daman sun sa mutane da yawa sun yi ridda mutane da dama suka ce ka yau ana yin haka gobe a koma haka a muje wannan addini ba mu yi dan haka sai suka bari sai ainihin suka koma wato suka ainihin ridda waɗanda suke da sakankancewa game da gaskiyar manzon Allah suka ci gaba wato kama ya hasulu lil ladina amanu iqanu wa tasdiqun kamar yadda ake samun yaqini da gaskatawa a wajen masu imani Allah ta'ala yake cewa wa idza ma unzilat suratun wa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana في قلوبهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم yadda ake samun yaƙini a zuciyar mumini da kankancewa da yadda da abin da Allah ya faɗi kamar yadda Allah ya tantance a cikin wannan aya ta 124 da 125 a cikin suratul tauba Allah ta'ala ya ce wa idza ma unzila suratu idan Allah ya sauke wata sura faminhum man yaqulu daga cikin su akwai masu cewa ayyukum zadatu hadhihi imanan waye a cikin ku wannan sura ta ƙara mai imani munafukai suke yin wannan tambaya yanzu ku kun ji wani canji a zuciyarku dan an saukar da wannan sura fa ammal ladina amanu ko wayanda suke masu imani fazadatuhum imanan wahum yastabshirun ayar sai ta ƙara musu imani suna ma juna bishara alhamdulillah kai wannan sura alhamdulillah hasken imani ya karu mun ƙara gane ubangijinmu mun ƙara gane girman Allah suna wa juna bishara suna murna domin su ayar sun yadda gaskiya ce kuma ta ƙara musu imani fazadatuhum imanan wahum yastabshiruna wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma waɗanda suke da ciwo a zuciyarsu irin ciwon munafunci fa zadatuhum rijsan ila rijsihim dama zuciyar akwai datti wannan ayar da Allah ya saukar sai ta tsara musu datti akan dattin da ke zuciyarsu wa matu wa hum kafiruna har ya kai su mutu suna kafirai Allah ta'ala ya sauke da fadin Allah ta'ala game da yadda alqur'ani ke tasiri a zuciyar masu imani Allah ta'ala ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa qul huwa lil ladina يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخر والذين لا يؤمنون بآذانهم وقر وهو بآذانهم وقر وهو وهو عليهم أمن وهو عليهم أمن جزاكم الله خيرا Allah تبارك وتعالى يقول لك kul ka gaya musu huwa lillazina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani ga masu imani farko dai shiriya ne shi ke ainihin sarka su da Allah alqur'ani ke sada bayi zuwa da Allah alqur'ani ke shiryar da bayi duk wani abin da za a kawo wa bayin Allah in ba qur'ani bane ba za su taba daidaituwa ba in dai ba shari'ar musulunci aka duba ba za a daina corruption ba duk shugaban kasar da aka samu sai dai ya kafa ya sama yana nan Alƙur'ani ne kawai ke iya cire corruption daga cikin zuciya Alƙur'ani ke iya cire zalunci a cikin zuciya Alƙur'ani ke iya cire mugun hali ya gyara mutum ya daidaita shi ya maida shi mutumin kirki sai Alƙur'ani. dan haka Allah ta'ala ya ce a gaya mana huwa na amanu shi Alƙur'ani ga masu imani hudan wa shifa sannan Alƙur'ani magani ne ana karanta Alƙur'ani dan a samu lafiya ba fa bokanci ba ana karanta shi a sunnance sai ka je ka san yaya manzon Allah yayi magani da alqur'ani a cikin littafai da aka yi magani da alqur'ani irin su at-tibbun nabawi irin su abin nan ad-dawa'ul qur'ani da sauran littafai da suke bayani yadda ake magani da alqur'ani ba yadda ka ga dama ba yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ake yi sai Allah ta'ala ce wallazina la yu'minuna wadanda basu imani da alqur'ani ba fi azanihim ƙarun. a kunnansu akwai wani irin nauyi ana ganewa ai akwai wani irin rufi gaskiya ba ta shiga wa huwa alaihim amal nan makanta ne a gare su alqur'ani baya canja baya kara musu komi saboda mai maganar da ke ciki asali ba su yadda da ita ba dan haka Allah ta'ala ya ce alkur'anin makanta ne a gare su a wata aya ma Allah ce wa yi wani nazilu min alqur'ani sai ce wa الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء wannan alqur'anin muna saukarwa a cikin sa abin da yake waraka daga cikin imani da alqur'ani dole ka yadda alqur'ani magani ne da babu magani kamar alqur'ani ana gane dole musulmi ya yadda da wannan idan mutum ya gama yawace sa, da ƴan kalace kalacensa bai warke ba yace to a koma qur'ani an ce yana magani ko ya je ba zai bar maganin cewa sai da ya gama bai yadda da shi magani bane to an ce eh, alqur'ani ba to a koma a gani kaga to baji ne shi Allah ba a gwada shi idan a zuciyarka ka gamsu alqur'ani magani ne kamar yadda sahabban manzon Allah suka gamsu wanda tunama ta harbe shi ai kaga Fatiha ya karanta ruwa ya bashi ya sha kuma ya warke saboda ya gamsu alkur'ani shifa'un ne waraka ne wa rahmatul lil mu'minina kuma tausayi ne ga waɗanda suke mu'minai masu imani sai Allah ya ce wala yazidu zalimina illa kafara ba abinda alkur'ani yake karawa azzalimai sai me tadewa da asara Allah ta'ala ya shiryatar da mu shi ma dai wannan malami ibnu kafir ya kawo hadisin da mu karanta a baya hadisin bayin Allah nan da suke sallah a masallacin Quba wani mutum yazo yace jiya an saukar wa manzon Allah alqur'ani kuma an umarce shi an yi al-ka'aba ko a juya kalli ka'aba fastaqbiluha ku juya ku kalle ta fatawajjahu ila kaaba suka juya suka kalli ka'aba hadisin na cikin bukari, mun riga mun karanta jiya fadin Allah ta'ala da yace wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar da imaninku ba ay salatakum ila baitil maqdis sallar da kuka yi da me matsayinta da kun yi wata 17 ko wata 16 kuna kallon ina baitul maqdis kuna sallah to yanzu wannan sallar ta rushe sai kun sake ko kuma ya za a yi sai Allah ya ce a a wa ma kana Allahu li yudhi'a salatakum ila al maqdis Allah bai kasance zai tozartar da sallar da kuka yi kuna kallon can ba ai la yadhiqu thawabuha inda Allah ladarta ba za ta tozarta a wurin Allah ba ladar sallar da kuka yi kuna kuna kallon baitul maqdis ladar sallar tana ne an samu hadisi daga albara'u ibnu azib Allah ta'ala ya kara masa yadda yace mata qaumun kanu na hawa baitul maqdis domin an samu mutanen da Allah ya karɓi rayuwarsu da suna kallon baitul maqdis suna sallah faƙalan nasu sai suka ce ma hali fi zalika ya rasulullahi me matsayin waɗanda suka mutu suna kallon wacce alkibla? wanda kafin a canja sun mutu fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya yace su da suka kalli wancan alqibla wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah bai kasance zai tozartar da imaninku ba ai li yudhi'a salatakum Allah ba zai tozartar da sallar da kuka yi ba da ladan sallar da kuka yi ana gane wannan ko qala al-hasan al-basri rahimahullah al-imam hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama yace ma kana Allah li yudhi'a muhammadan sallallahu alaihi wa sallam Allah ba zai taba tozartar da annabi Muhammadu ba an gane wannan ko wansirafakum ma'ahu da kuma juyawa da kuka yi tare da manzan Allah shi dai manzan Allah Allah ba zai tozartar da shi ba ku da kuka bi shi aka juya daga baitul maqdis aka koma kallon Ka'aba Allah ba zai tozartar da ku ba haifin sarafa inda manzan Allah ya juya kuka juya kuka bi shi Allah ba zai tozartar da shi ba kuma ba zai tozartar da ku ba saboda me Allah ba zai yi haka ba domin inna Allah billahi la rahim Allah ta'ala mai jin kai ne Allah mai tausayi ne ga mutane an samu hadisi daga Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda Ya ce anna Rasulallah! sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama ra'a imra'atan minan sabai ya ga wata mata daga cikin bayi da aka kamo kada furika baina hawa baina waladiha an riga an raba ta da ɗanta tana goyon da sai aka raba ta da faja alat kullama wajadat sabiyan min sabai a duk lokacin da ta tsinci yaro 'yan ƙananan yara a cikin bayi aka zatsu fa'al sakatu bi ha sai ta kama shi ta sa mashi nono a baki ko zai kama wahiya taduru ala ko wahiya ala tana yawon neman ɗanta da su lokacin da ta gano ɗan nata ilai ilaiha sai ta rungumi ɗan nata don haka nan daga nan wa alƙatu ha. sai ta jefa mashi nonanta a baki faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce atarauna hadhihi tarihatan walada hafin nari manzon Allah ya tambayi sahabbai yace kuna ganin matan nan za ta iya daukar danta ta jefa cikin wuta yadda take ta gigice tana neman danta za ta iya daukar dan nata ta jefa cikin wuta wahiya taqdiru ala Allah ta tsarahu tana da ikon in jefa shi ta dauka ta jefa shi kuna ga za ta iya haka qalu suka ce la ya rasulullah yadda wannan matar ke kaunar danta ba za ta iya daukar danta ta dauki danta jefa shi cikin wuta ba sai manzon Allah ya ce fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah ya fi tausayin sa fiye da wannan uwar yadda take tausayin danta ana ganewa ai manzon Allah ya ce tausayin mu da Allah yake yi to ya fi tausayin da matan nan sai wa wannan wato wannan yaro nata mahallu shahid shine Allah ta'ala yana jin tausayin mu yana jin kan mu dan haka Allah ta'ala ba zai tozarta annabin mu ba annabi Muhammad dan haka mu kwantar da hankali dan an canza mana alƙibla sannan Allah ba zai tozartar da mu mabiyansa ba domin Allah ta'ala ya canja alƙibla mu ma mun canja Allah ba zai tozartar da mu ba ladan aikin da muke yi da kafin a canja alƙibla ladan tana nan domin Allah ta'ala mai tausayi ne ya fi wannan matar tausayi fiye da yadda suke tausayin ɗanta to Allah ya fi tausayin mu fiye da yadda suke tausayin ɗanta hadisin yana cikin bukari hadisi na 2999 yana cikin sahihu muslim hadisi na 2754 wannan aya tana da tsawo insha Allah ta'ala idan aka yi hakuri nan zamu tsaya dan akwai wani dan uzuri da ni da fatar ɗan uwa za su yi hakuri insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya taimaka gobe za mu tashi akan aya ta 144 subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh